Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumer da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata goma ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba mukanin labarai. To binta shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da na tarayyar turai sun karfa kudurinsu na baiwa ƙasar Ukraine goyon bayan soji don tunkarar mamayar Rasha ta kusan shekara guda. Yau talata wata kuta a Uganda ta soke wani sashe na dokar sadarwa da aka yi amfani da ita wajen kurfanar da masu sukar gwamnati. Haka kuma za a ji cewa Amurka ta soki hukuncin kisa da irin ta wasu mutane biyu dangane da zanga-zangar injinin gwamnati. kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa matakin ƙarin kuɗin makarantu da wasu jami'o'i a Ghana suka ɗauka ya sanya wasu iyaye da ɗalibai ciki har da ƙasashen waje masu neman ilimi a ƙasar cikin fargaba kan makomar neman ilimin su. ina kula da yara biyu namiji guda na mace guda don yanzu things ya yi hard sosai yasa muna kuka muna fadi malakun ma ba an duba gwamnati ya shigo ciki ba gaskiya yara na sai dai su bar su kunna yasa muna kuka muna fadi ma duniya duniya su shigo ciki kan da dayoyin shugaba kuma ya taimaka mana mu duba yara na su kara sauransu za kuma ku ji cewa jami'an tsaron kasar Nijar sun kama wani mutum wanda ya shahara wajen yin garkuwa da mutane a tsakanin kasashen Najeriya da Nijar. sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu gasar filu da labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Shugabannin kungiyar tsaro ta neto da na tarayyar Turai sun karfafa kudurinsu na baiwa ƙasar Ukraine goyon bayan soji don tunkarar mamayar Rasha ta kusan shekara guda. ciki har da samar da ingantattun matakan kariya ta sararin samaniya da sauran kayayyakin aiki. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta faɗa manema labarai yau talata cewa tana ganin ya kamata Ukraine ta samu dukkan kayan aikin soji da take bukata domin kare kanta saboda suna kuma kare ka'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya kan muhimmancin haƙoƙi da dokokin ƙasa da ƙasa. Da yake magana tare da van der Leyen da shugaban majalisar tarayyar turai charles michael bayan wani taro a brussels sakataren janar na neto james stoltenberg ya yi maraba da sanarwar da kasashen amurka da jamus da faransa suka yi a kwanakin baya na shirin baiwa yukiran sabbin makamai da motocin silke ya jaddada buƙatar kuma a ci gaba da mai da hankali kan horarwa da kula da makaman bisa yarjejeniyar abokan ƙawancen da ke tallafawa sojojin na ukraine Yau Talata wata kota a Uganda ta soke wani sashe na dokar sadarwa da aka yi amfani da ita wajen gudanar da masu sukar gwamnati. 'Yan jarida da marubuta ciki har da daga wadda suka yi gudun hijira a Jamus in ji hukuncin. A ƙarƙashin dokar hana amfani da na'ura mai kwakwalwa ta Uganda, ɗaya daga cikin sassan haramta amfani da hanyar sadarwar zamani don damun zaman lafiya shiru ko take haƙƙin mutum ba tare da wata hujja ba. hukunce-hukuncen waɗanda suka aikata laifi na iya kamawa daga tsauraran hukunci na tsaba tare kuɗi zuwa ɗaurin shekaru masu yawa a wani hukunci da aka yanke kan karar da wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ya shigar na neman a soke wannan sashe na dokar kotun tsarin mulkin ƙasar ta amince da hakan tana mai cewa hakan ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. To nan ba da jimawa ba fili zai kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To a matakin ƙarin kuɗin makaranta da wasu jami'o'i a Ghana suka ɗauka ya sanya wasu iyaye ɗalibai ciki har da ƙasashen waje masu neman ilimi a ƙasar cikin fargaba kan makomar neman ilminsu. Haka kuma suna ganin wannan mataki na iya sa 'ya'yansu su daina zuwa makaranta. hakan kuma zai iya barazana sosai ga sashen ilmi a kasar wakilin murya amurka da ke kumasi hamza adam na dauke da karin bayani The University of Ghana has increased the academic facility user fee 100%. Wannan ne koka wanda kungiyar haɗin gwiwar ɗaliban jami'o'i a Ghana ke yi na bukatar da jami'o'in su janye matakin kara kuɗin makaranta a wasu jami'o'in kasar abinda ɗaliban suka ce ya sanya neman ilimin su cikin halin koma baya. Karin kuɗin karatun ɗalibai a wasu jami'o'i da suka hada da University of Ghana da ke Accra babban birnin kasar da jami'an horar da ilimin kimiyya da fasaha wato KNUST a Kumasi da jami'an Winneba da ke jihar tsakiya da dai sauransu ya saba wadda da majalisar dattawa na kasar Ghana ta amince a kai a bara wato kashi goma sha biyar cikin ɗari wasu ɗaliban sun ce ba za su iya ba muddan gwamnati ba ta soma baki akan wannan al'amari ba. Anas Zakariyawu ɗalibin aji hudu a jami'an Winnipeg da ke jihar Sakiya ya ce. Ba mu da kanmu ke biya ba iyaye ne ke taimaka muna. Lalle dai ya affect neman ilimi because final year student gabanin ka kammala karatu ya kamata ka biya kowane kudi ne da ya kamata ka biya a wanga kari da aka yi da mutum ba kama yi tunani kaman karin zai yawa ya kai eh, makarantar ya suka ce ka biya ba lalle inda ba kai ka biya ba na farko ba za ka yi ka register courses ka na final year ba na biyu kuma ba za ka yi ka graduate ba tunda dai an bi ka bashi kuma ya kamata ka biya wannan bashi ya affect ya affect na sosai shi kuwa Ashraf Abdulrahim mai daukan da wanyan wasu ɗalibai su biyu a jami'a yana cikin fargaba kan su ina kula da yara biyu namiji guda da mace guda dan yanzu things ya yi hard sosai yasa muna kuka muna fadi malahumma ba an duba gwamnati ya shigo ciki ba gaskiya na sai dai su bar su kunna yasa muna kuka muna fadi ma duniya duniya su shigo ciki kan da yoyin shugaba kuma ya taimaka mana mu duba na su kare sauran su kunsu malam sulaimanu sa'idu mai sharhi kan harkar neman ilimi a ghana na ganin wannan mataki ya janyo mummunan tasiri ta fannin ilimi a kasar wanda karin da aka yi ya ya kai taiki 40 wani mana na 100% kamar yau medicine university zama fifi laka law ma ya zama fifi wani ya sa da yawancin yara wanda suke talibai wanda suke so su bi masu irin program kamar law ko medicine yawon waye gari sun bi suna wani fita fa wani kuma ma kudin ma ba shi ya sa su saka rijiya ya zo musu da wani yanayin da bai kamata ba da kuma neman ilimi na neman samu kwanciya na hankali in dai ba kwanciyar hankali na game da don kudajen da mai shi ya kamata yana da shi to nema ba samun yadda ya kamata kula kwarai da gaske don in dai kasa ya ci gaba to yana dangantaka wurin neman ilimi. Kowane mataki ne gwamnati ke ɗauka akan wannan batu isa safashe ne babban jami'in gwamnati ya ce tuni aka baiwa jami'o'in umarni da su kauce wa wannan matakin ƙarin kuɗin makaranta da ya zarta kashi ɗari. Zancen da minista na education ya fi fada cewa kar su yi watsi da dokan kasa wanda ke parliament ya amince su yi kari eh, cikin dari a yi kari goma sha biyar na ga ya kamata su yi aiki da wannan domin iyaye ba kyau haka rayuwa kunci ya zo shi shafa su duba su yaki da wannan za a iyaye ba su iya ba su masuwa da ba takura musu da wurin duban iyalan su ma su yi nasu su duba yaran nan samu a su. To sai dai tuni wasu jami'o'i ciki har da babban jami'an University of Ghana da ke Accra ta fitar da sanarwa tana mai cewa matakin da ta ɗauka bai saba wa dukan ƙasa ba ɗalibai marasa karfi da suka hada da na ciki da ƙasashen waje masu karatu a jami'o'in Ghana ne wannan al'amari zai iya yin barazana sosai ga makomar karatunsu Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. madalla an gaishe ka Hamza Adam har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma gasar fili da karashin labaran duniya. To binta jiya litinin jami'an Amurka sun soki hukuncin kisa da Iran ta yi wa wasu mutane biyu dangane da zanga kin jinin gwamnati tare da bayyana damuwa cewa nan ba da daɗewa ba Iran za ta iya kashe wasu ƙarin mutane bayan an yi musu shari'a ta rashin adalci a wani bangare na murƙushe su. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida manema labarai cewa daga kausan murya amurka ta yi allah wani da hukuncin kisa da aka yi wa muhammad mahadi karami da muhammad hussaini iran ta ce ta zartar da hukuncin kisa kan mutanen biyu a ranar asabar bayan da aka same su da laifin kashe wani sojan kare juyin juyi hali musulunci na iran a birnin karaj a farkon watan nuwamba a ɗaya bangaren kuma babban jami'in kare haƙƙin bil adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya faɗi yau talata iran na keta dokar haƙƙin bil adama ta ƙasa da ƙasa tare da aiwatar da hukuncin kisa kan mutanen da ke da hannu a zanga-zangar a cikin wata sanarwa da turk ya fitar ta ce wato makaman da ake amfani da su wajen aikata laifuka domin hukunta mutane saboda amfani da haƙƙinsu na bil adama kamar waɗanda ke shiga zanga-zanga ko kuma shirya zanga-zanga ya kai ga hukuncin kisa iran ta zartar da hukuncin kisa kan akalla mutane hudu dangane da zanga-zangar da aka fara a watan satumba a matsayin martani ga kisan da 'yan sanda suka yi wa mahasa amini mai shekaru 22 da haihuwa ma'aikatar shari'a ta iran ta ce an yanke wa dukkan mutanen hudu hukuncin kai wa jami'an tsaro hari majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun soki yadda ake gudanar da shari'a cikin sauri kuma a sarrance daga ƙarshe shugabannin ƙasashen canada da mexico da kuma amurka na shirin ganawa yau talata a birnin mexico domin gudanar da wani taron koli na fadar white house da ta ce zai mayar da hankali kan haɗin gwiwa tsaro da tattalin arziki a yankin tattaunawa ta hanyoyi uku tsakanin prime firaministan canada justin trudeau da shugaban kasar mexico andres manuel lopez obrado da shugaban amurka joe biden za ta biyo bayan wani zama da jami'an amurka da na canada su tattauna kan yaƙi da sauyin yanayi da kuma hanyoyin tallafa ukraine a yaƙin da take da mamayar rasha A ranar Litinin, batutuwan da suka shafi ƙaura, sauyin yanayi, kasuwanci da masana'antu su ne tattauna Amurka da Mexico a matsayin mai masaukin baki Lopez Obrero da babbar murya ya buƙaci ƙarin haɗin kai a nahiyar. Akai da Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu leƙa Nijar inda jami'an tsaron ƙasar suka kama wani mutum wanda ya shahara wajen yin garkuwa da mutane a tsakanin ƙasashen Najeriya da Nijar inda aka jima ana neman sa. An dai kama wannan mutumi ne mai suna Muhammad Salisu Isaka a wata unguwa da ke cikin garin Agadas inda yake a ɓoye. Wannan ya biyo bayan kama wasu gaggan masu garkuwa da mutane da sauran miyagu da aka yi a baya-bayan nan. Daga birnin Agadas, wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana da rahoton. A jiya ne jami'an tsaron ƙasar Nijar suka kama wani 'yan bindiga da ya kaurin suna wajen garkuwa da mutane mai suna Muhammad Salisu Isaka wanda 'yan asalin jihar Mara'i ne kuma ya kasance babban mai aikata mai laifuka ciki har da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa abin da ya adadin 'yan bindiga sha shida da jami'an tsaron suka kama a cikin sati biyu. 'Yan bindigar dai an jima ana neman sa a Jallo a Najeriya da Nijar domin ya kasance ciki wani gungun 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane a kasashen biyu wanda daga bisani ya dawo garin Agadez domin ci gaba da aika-aika tuni dai jami'an tsaro suka kaddamar da binciken maboyar sauran 'yan bindigar da ke garkuwa da mutanen tare da sanya kafar wando guda ji musu abubakar shugaban rundunar 'yan sanda ta jihar agadez duk abin da shahi 'yan ta'adda gadama masu zuwa daga kasar waje da ko ina suna dibi a wannan agadez eh, wuri ne wanda adda sauki a zo aiwa da an ka dama a koma to mun kasanta musu ba haka nan bane wanda ya zo da mugunta ya gode ya zo da ya cuce mutane ne da kingin su to duk yanda an kai yana ganin eh, mun shiga wando guda gaskiya fiske mun ɗauki mataki an toka an mugu ya zo ko ina muna da mutane wanda Allah ya zama maganin shi don ka kara ma an sun jiya an toka su sha ma'agadar su lahiya su ta can wani wuri su yi karkokin su tunda yawanci duk da ƙasa waje ne suka zuwa. Ba kasafai ake samun damar kama waɗanda ake zargi da laifin sace mutane domin neman kuɗin fansa da ke neman ta zama gagar bado a wasu yankuna na ƙasar Nijar lamarin da ya sa Harimar Tan Muktar wanda shine babba alkali mai shigar da kara a Agadez ya yi kira ga al'umma na su ba da tasu gudummawa wajen fallasa duk mutumin da su yarda da shi ba. Kokarin da jami'an tsaro suka yi ya cancanta jama'a su kawo musu goyon baya na musamman ta hanya ba da labaru duka wasu miyagun mutane da aka gaba a yarda da su ba in an ga irin abubuwan da suke a rika gaya ma jami'an tsaro saboda a samu duka wayannan mutane a tsaida su saboda jama'a su ta da ayyukan su cikin kwanciyar hankali da lumana. A nasu bangare masana sha'anin tsaro na ganin samar da wata manufa ta bai ɗaya tare da mika ta ga gwamnati na iya zama mafita ga wannan matsalar da a yanzu ta shafi yanayin zamantakewa. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar. Agada Hamid Mahmud da wannan rahoton. To bari kuma mu haura China. Kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu tun bayan da China ta sake buɗe kan iyakarta shekaru uku bayan bullar annobar coronavirus. mai tsokaci na baya-bayan nan shine wani ɗan najeriya mazaunin china mai suna aminu al amin salisu wanda hirarsu da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe ya bayyana halin da ƙasar take ciki to alhamdulillah rayuwa ta ɗan fara dawa amma dai zan ce kowa yana ɗarɗar mutane da kansu yanzu ba sai ka ce ka su je wurin da yake taron mutane ba kowa inda ba ya kama dole ba za ka kowa dai yana kokarin ya zauna inda yake ga wasu hotuna da suke nuna yadda lokacin da aka ɗage wannan tsauraran dokoki yadda mutane suke ta rigirgen siyan tikitin jirgin sama da na jirgin ƙasa domin su ga sun yi tafiya. Eh, shi ne saboda ka san akwai yanda da yawa yanayin zanci takunkuman da aka sa in ka je sai ka cike nan ka yi rijista can ka yi abubuwa ya sa kwata-kwata ba sa sha'awar masu tafiya. To amma yanzu ganin an dage wannan kowa yana jin daɗin zai je inda yake so ba tare da an ce masa ya cike can <laughs> ya yi wasu abubuwa ba. Wato ba sai ya yi COVID test sannan ya nuna wata shaida wato wani koren taki ko? Ba sai eh, duk ba sai ya yi wannan ba. To shi ya sa kuma wasu kaga da yawa gaskiya saboda tsoron wa'annan abubuwan ya sa wasu da yawa sun haƙura akwai wa'anda tun lokacin da aka fara corona har yanzu ba su je sun ga 'yan uwansu ba. To amma ya masana'antar yadda suke gudanar da aikin su yanzu bayan ɗage wannan Gaskiya dai bayan ɗage wannan abin masana'antu da yawa wasu ma gaba ɗaya an ka kirawo kana san ko a kai maka kaya da sauransu za a ce ma ma'aikatan duk ba su da lafiya. Kaga abu ne mai ban mamaki wanda ko lokacin da aka yi ainihin ta farko da abin ya barke a Wuhan gaskiya dai zan ce bayan kaga wani lokaci da gwamnati ta yi controlling abin to an ci gaba da harkoki to amma wannan ya sha kusan kowane kamfani kamfanoni da yawa in ka kirawo kana son a kai makala a ce an yi kuma ma'aikatan sai dai kaɗan jira a gani yadda abin zai dawo amma ma'aikata da yawa ba su da lafiya. To wannan watakila kenan zai shafi yadda ake samar da kayayyaki a duniya tunda China tana ɗaya da cikin gaskiya kan tabbas ya ma shafa eh ya shafa sosai don wasu kamfanin da yawa sun tsaye da ayyukansu sai da aka da yi kwana kitu. ta yanzu ga shi china za ta shiga wato sabuwar shekara ko hutun sabuwar shekara eh, kuma lokacin da ake tafiye-tafiye sosai ah, ban sani ba eh. kana ganin wannan tafiye tafiye. mutane za su saki jikin su yi kamar kafin lokacin da corona ta zo tunda an ɗage duka dokokin da ya shafi gaskiya dai ka idan eh, na gani a labarai jiya da mutane suke tafiye-tafiyen abin ya ban mamaki mutane da yawa musamman waɗanda suke shiga hong kong da kuma 'yan hong kong da suke chinese suke dawowa gidajensu na nan china mainland to da yawa dai na ga gaskiya nan ba na masu tafiye-tafiyen da yawa sosai da sosai kana ganin hakan zai kara yaukaka wato sai da sayarwa kenan tunda da kuma hada-hada ah, insha Allah eh insha Allah abubuwa saboda mutane ka san duk da yanzu corona ta barke amma mutane kuma wannan tsoron ya ma fita daga ransu to kowa yana ganin ma ko da ya kamu da ita zai iya yi wa kansa magani zai iya kula da kansa ba tare da an takura masa ba wato yanzu mutane sun daina jin tsoron corona kenan yawwa abubuwa da yawa ina gara su dawo yadda suke kamar da Madalla mai tsokaci kan al'amura a China Aminu Al'amin Salisu kenan a hirarsa da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha bakwai. Karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha bakwai a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe uku da minti goma sha bakwai kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noman tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da kwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan inda mu Shamsiya Hamza Ibrahim yau Alhaji Ahmad tambaya kamar haka. To da yake kayi batu akan cewa duk wani abu har da ya shafi noma kuna yin shi kama daga kiwo da dai sauransu. Shin wayannan abubuwan yakan yi amfani da lokaci kamar lokacin damuna da lokacin rani da dai sauransu. Shin shi ma wanda akwai irin dabaru na zamani wanda kuma kuke iya tantance yanayi da kuma lokaci. Ya yanzu halin da aka ciki yanzu duniya sun riga an ci gaba muna da na'ura da zai baka bayani yaushe ruwan sama zai fara yaushe zai saya in za ka yi noma rani yaushe ne ya kamata ka yi noma alkama yaushe ya kamata ka yi noma eh, shinkafa depend da yanayin wurin ko ko da depend da gehen kasan misali a najeriya muna da wasu wurare kala kasa guda shida geo zones guda shida a Najeriya. Lokacin da za ka yi noma alkama a jihar Jigawa ba lokacin da za ka yi noma alkama a Sokoto ba. ba lokacin da za ka yi noman alkama a maiduguri ba so wannan lokacin duk gaba da na'ura yanzu an riga an design na'ura da zai gwada maka cewa ga lokacin da za ka fara noma ga lokacin da za ka sa taki ga lokacin da ya kamata ka sa magani keshi ga lokacin da ya kamata ka girbe abin gonanka to wannan gaba daya yanzu mun riga mun sa shi a cikin na'ura duk harkan da bayani noman sai dai manoma ya ji Allah ya shigo mashi gobe ya kamata sa taki gobe ya je ya sa taki yana nan yana nan yana nan Allah zai sake shi wasu cewa shi gobe ya kamata ka je a sa yuriya to wannan bayani depend on kwanukan da ya kamata abun na ya yiwu saboda shuka kamar jaririya in baka ba shuka in baka ba jariri abincin da ya kamata ka ba ba zai yi girma ba haka ma shuka yake in ka ba shuka yau is aida jaririn da aka bari da yunwa kwasha ka ya kama shi in ka ba shuka basa baka baka ba shuka abin da ya kaso ba kwasha ka kama shi zai saboda haka kuka ba su abinci da ke baya ba zai yi maka abin da ka so ba to idan muka yi la'akari da matsalolin tsaro musamman a Najeriya da ake fuskanta wanda da dama ya kawo tarnaki wajen gudanar da ayyuka da suka shafi noma da dai sauransu ya ku kuke tunkarar wannan ganin cewa kalubale ne shin da akwai wani fasaha ko kuma wani dabaru da kuke bi wajen sauƙaƙa ko kuma samun mafita ga wannan matsala da ake fuskanta to eh, in za ki diba irin wani abubuwan bai daidai zuwa kasan najeriya ba amma na je wasu kasashe inda already suna cikin wannan yanayin da muka cikin yanzu sun develop na kulori wanda akwai kamera wanda za a sa gona yana kilo kilomita biyu ko kilomita uku ko a rura ya hado cikin gonan nan za a gansu daga wani wuri kamar ni na ofis na wasu gonaki na wanda a jigawa wanda a zamfara wanda ya nugu ta nan kwamfuta na zan kalle su zan ga yanayin gonan zan ga abin da aka ciki zan ga masu abin da za su yi ina da gonan kifi nan ta nan kwamfuta nan za ba da abinci safe na kifi na ta kwamfuta na zan diba in ga kwan ba da abinci ko ba ba da abinci ya haka yi aka ba da abinci wani lokaci aka ba da abinci kura ya riga ya je ni yanzu technology ya riga ya gyara komi a duniya amma saboda insecurity ya zo Najeriya ba daidai da ba. An yanzu manoma suna cikin wani rudu sun rasa gano ina za a tunkara. So amma insha Allah very soon wannan dubarun na noma zai rinka zuwa masu na technology na ya za yi su ma reporting cewa barayi ga barayi sun zo su ma reporting cewa akwai threat na security a gehen su na jami'an tsaro kama su taimako na goga. Duk wani abu da za a yi sai da kuɗi. A kana ganin abu ne mai sauƙi wanda kowane manomi da ma wanda yake karkara zai mu wannan fasahar ganin cewa kila da akwai tsada da sauransu. Shi yasa man aka ba su shahara su yi kungiyoyi. Misali wanda gehe guda aka sa mutum dari biyu mai hekta guda guda suna da hekta dari biyu kenan. tun suka hada kai su suka zama abu guda tun wannan na'urorin da wannan technology fasaha gaba dai zai zama su da su a mai hekta guda ka ce samun wani fasaha maybe zai shekara goma yana noma bai mai da abun da ya kashe ba amma suka yi kungiyoyi suna cikin ƙungiyoyi wannan fasaha ba zai masu ya samu ba so duk kullum shara da muka ba manoma shi ne duk duniya ya yiwu duk da manoma suke kanana manoma sai suna kungiyoyi shi zai sa su yi magana a ji su shi zai sa suna son wani taimako a yi masu da gogawa duk da zuwan zamani akwai manoma waɗanda suka rike abu guda kamar idan mutum ya saba da noman shinkafa baya iya yin wani abu idan ba shinkafan ba kazalika idan mutum na kiwon kifi ko kaji sai ka ga a nan yake baya ga da wani abu na daban to wace irin shawara ansar zai bai wa 'yan uwansa matasa waɗanda ke da ilimi ko sha'awar shiga harkan noma ganin kun haɗa komai da komai a yau a najeriya babu abu ne zai ba matasa aiki a kasa ba noma ba saurin ba don eh, babu kasan da ya ke mu kasan noma mai kyau a duk afirka gaba da sannan kuma in ka diba matasan da suka hito a duk shekara a university wanda suka hito a college of education wanda suka gama secondary ba su ma proceeding ba mm. za ka ga shi yasa insecurity da abubuwa da yawa da wasu abubuwa da ya muna yawa sau da rashin aiki. Masu sauraro a nan zamu da saya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology Alhaji Ahmad Sani Ibrahim da kuma wakilin ma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. gai da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. To sakonmu na farko a ya fito ne daga Faruk mahaikaroga da nasifi Ibrahim Rigan Malam. suka ce a gaskiya abinda matar shugaban dss yusuf bishi ta yi wa dan takarar gwamnan kano na nnpp abba kyari wato abba kabir yusuf a filin jirgin saman kano san bai dace ba saboda haka ya kamata a ɗauki matakin da ya dace daga nan sai saƙon aisha matar hussein dangwa ta karaso jihar yobe ta ce hakika yunkurin iyaye da ɗaliban makarantar ya wuri na jihar kebbi na sai da dukkan kadarorinsa da suka mallaka kama daga gidaje da gonaki da ababen hawa da yan biyan kudaden da 'yan ta'adin da suka garkuwa da 'ya'yansa suka bukata wannan hakan yayi daidai tun da gwamnatin najeriya jami'an tsaro sun gaza wannan abu ne mai kyau daga karshe suke addu'a allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a mu najeriya da ma kasashen afirka baki ɗaya. sai kuma sakon daga adam a adam gashuwa da alhaji umar fo'e ba gashuwa suka ce wato sabuwar dokar da cire kuɗi ta na'urar atm da ta fara aiki a najeriya tabbas ta bar baya da kura ganin yadda jama'a ke ce ku ce a kanta daga nan sai saƙon bafa haruna bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce babu yabo ko jinjina ga wanda zai ɗauki wuƙa ya cakawa cikin shi sannan kuma ya yi ikirari don haka ba daidai ba ne 'yan kungiyar ipap su dinga tura su ba duba da yadda muka ji cewa suna tura al'ummar yankin su wuraren bukukuwa da jana'iza tare da yi musu barazana a ƙarshe muke fatan allah sa su gane ababen da suka aikata a ƙasar nan an gaishe ka sarfila hashim gumel yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice shugabannin kungiyar tsaro ta neto da na tarayyar Turai sun karfafa kudurinsu na baiwa kasar Ukraine goyon bayan sojojin tunkarin mamayar Rasha ta kusan shekara guda. Ciki har da samar da ingantattun matakan kariya ta sararin samaniya da sauran kayayyakin aiki. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta faɗa manema labarai yau talata cewa tana ganin ya kamata Ukraine ta samu dukkan kayan aikin soja da take bukata domin kare kanta. Yau talata wata kota a Uganda ta soke wani sashi na dokar sadarwa da aka yi amfani da ita wajen gurfanar da masu sukar gwamnati, 'yan jarida da marubuta ciki haddabi daga cikin waɗanda suka yi gudun hijira a Jamus in ji hukuncin. A ƙarƙashin dokar hana amfani da na'ura mai kwakwalwa ta Uganda ɗaya daga cikin sassan ya haramta amfani da ita ta ah, amfani da hanyar sadarwa don damun zaman lafiya shiru ko take haƙƙin mutum ba tare da wata hujja ba. hukunce-hukuncen waɗanda suka aikata laifin na iya kama daga tsauraran hukunci na tsabar tare kuɗi zuwa ɗaurin shekaru masu yawa. A jiya litinin jami'an Amurka sun soki hukuncin kisa da Iran ta yi wa wasu mutane biyu dangane da zanga-zanga kin jinin gwamnati. Tare da bayyana damuwa cewa nan ba da daɗewa ba, Iran za ta iya kashe wasu ƙarin mutanen bayan an yi musu shari'a ta rashin adalci a wani ɓangare na murƙushe su. kakakin maaikata harkokin wajen amurka ned price ya shaida manema labarai cewa daga kausan murya amurka ta yi allah wadai da hukuncin kisa da aka yi wa muhammad mahadi karami da muhammad husaini iran ta ce ta zartar da hukuncin kisan ne kan mutanen biyu a ranar asabar bayan da aka same su da laifin kashe wani sojan kare juyin halin musulunci na iran a birnin karaj a farkon watan nuwamba. To masu sauraro da haka kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin sarfilo hashim gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie la gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku bitta suleiman yaro nake muku fatan alkhairi daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafe.